Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne aka lalabo a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba ka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin labarin wasanni sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau litinin 1 ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 18 ga watan jumada thani na shekara ta 1442 hijirar kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 1958 kasashen masar da syria suka rataba hannu a kan yarjejeniyar dunkulewa a matsayin kasashen biyu su zama ƙasa guda ɗaya domin samar da ƙasa mai suna haɗaɗɗiyar jamhuriyar larabawa bayan nasarar da gwamnatin jamal abdul nasar na ƙasar masar ta samu akan kasashen ingila faransa da kuma isra'ila a yakin mashigar ruwa ta suez jamal abdul nasar ya zama gwarzon kasashen larabawa wanda kuma wannan ne yasa aka amince da bukatar haɗin kan ƙasashen larabawan da ya gabatar domin fuskantar yahudawan isra'ila bayan haka an gudanar zaɓen raba gardama a ƙasashen biyu a ranar 22 ga watan fabrairun waccan shekara wanda ya samu amincewar mutanen ƙasashen biyu daga baya ƙasar yaman ta haɗe da sabuwar ƙasar a shekara ta 1958 sai dai dunkulewar ƙasashen uku bata dawwama ba saboda sabani a kan rarraba mukamai a sabuwar gwamnatin inda kasar siriya ke ganin masar ta sami wata dama ce kawai domin ta dora kanta a kan kasashen larabawa akan haka a ranar 28 ga watan satumban shekara ta 1961 sojoji suka yi juyin mulki a kasar siriya suka kuma shelan tafi cewa kasar daga sabuwar daɗe daular larabawan bayan shekaru uku da kafuwarta. masu saurare ko kun san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau dr hassan ibrahim habibi dan siyasa kuma lauya wanda ya rike mukamai da dama a kasar iran ya rasu an haife shi a birnin tehran a shekara ta shida yana da shahadar karatu ta digirin digirgir a fannin ilimin zamantakewa da kuma shari'a daga jami'ar sorbonne ta kasar faransa dr habibi yana daga cikin waɗanda suka taimaka wajen rubuta sabon kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci ta iran sannan ya minista a gwamnatocin mir hussein musabi hashimi rafsanjani da kuma muhammad hatami sannan shi mamba ne a majalisar fayyace maslahar tsarin mulki kuma akan wannan mukamin ne ya rasu yana da shekaru 75 a duniya da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta ba da sanarwar cewa jawaban da jagoran juyin halin musulunci na kasar iran marigayi imam khomeini ya yi a makabartar bashi zahara bayan dawowarsa daga gudun hijira jawabi ne na nuna adawa ga kasar ta amurka haka ita ma isra'ila ta bayyana damuwar ta dawowar tasa a bangare guda kuma tarayyar soviet ta bayyana dawowar da kuma jawabin marigayi imam khomeini ya gabatar a bahishta zahara a matsayin wata manuniya ga babban sauyi da aka samu a kasar ta iran masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanto muku labaran duniya. To labaran da farko ga mahimman kanunsu. su. shugaba ruhani na iran ya bayyana cewa kasar za ta ci gaba da dawama akan tafarkin da murgayi imam khomeini ya dora ta sojojin da suka kibar da mulki a kasar myanmar sun sha alwashin shirya sabon zaɓe an sake ya sanya dokar kulle don dakile yaduwar cutar corona a kasar ghana to yanzu ga labaran kamar da za su zo muku sojojin da suka kibar da mulki a myanmar sun sanar a wannan litinin cewa za su shirya sabon zaɓe a ƙasar bayan kammala cikar wa'adin dokar taɓacin da suka kafa a ƙasar ta tsawon shekara guda daga bisani za su maido da iko ga sabuwar gwamnatin ƙasar da za a zaɓa ofishin shugaban ƙasar ya ayyana kafa dokar taɓacin bayan sojin ƙasar sun kifar da gwamnati tare da tsare shugabar gwamnatin ƙasar aung san da shugaban ƙasar yu mint game da wasu manyan kusoshin gwamnatin ƙasar sojin sun bayyana cewa a cikin wa'adin dokar ta bacin da aka kafa za a kafa hukumar da za ta jagoranci shirya zaben kasar kuma za a yi sauye-sauye a zaben majalisar dokokin kasar wanda aka gudanar a watan nuwamban bara a sanarwar da aka fitar ta gidan talabijin ɗin kasar na miyawa dtv wanda sojojin kasar suka karɓe ikonsa an ce za a miƙa ragamar shugabancin kasar ga babban hafsan tsaro na kasar myanmar ɗin min yong a iran an shiga ranaku goma na nasarar juyin halin musulunci a kasar shugaban kasar iran hassan ruhani ya ziyarci hubar margayi imam hamani da ke kudancin birnin tehran a yau wannan ziyara ta sa tana zuwa ne a dai lokacin da aka shiga kwanaki goma na tunawa da zagawar ranakun juyin halin musulunci a kasar da ke cika shekaru arba'in da biyu a lokacin da ya ziyarci hubar margayi imam hamani shugaban kasar ta iran ya ce za mu ci gaba da a akan tafarkin da wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran ya dora mu kuma da yardar allah da mu da al'ummar mu ba za mu taba fuskantar wata matsala ba margayi imam Khomeini ya kwashe shekaru sha yana gudun hijira a wajen iran kafin daga bisani ya dawo gida a shekarar 1979 ya kuma sanar da cewa za a kafa wata sabuwar gwamnati a ƙasar ta iran bisa ra'ayin al'umma wadda za ta maye gurbin gwamnatin kama karya ta sarki sha kuma bayan kwanaki goma da ya bayar da wannan sanarwa aka tabbatar da juyin shuya hali na musulunci a kasar wanda a bana ya cika shekaru 42 da kafuwarsa to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin teheran shugaban kasar ghana nana afuko ado ya sanar da sake kafa dokar kulle domin dakile yaduwar annobar covid-19 a kasar a jawabin da ya gabatarwa 'yan kasar da yammacin ji alhaji nana afuko ado ya bayyana cewa tarukan jama'a da suka hada da na bukukuwan aure da shagulgula da taron gidajen rawa da tarukan holewa duk an dakatar da su wuraren shakatawa a bakin teku da gidajen rawa da sinima da sauran wuraren taruwar jama'a duka za su ci gaba da zama a rufe taron jana'iza ne kaɗai aka lamunce shi ma kada ya zarce mutane ashirin da biyar ya ce asibitocinmu sun cika makil kuma mun riga mun sake buɗe cibiyoyin killace marasa lafiya yanzu ana samun masu kamuwa da cutar 700 a kowace rana idan aka kwatanta da mutane 200 da ake samu a kullum a makonnin da suka gabata in ji shugaban kasar ya karar cewa yanayin da ake ciki a yanzu zai iya kara tabarbarewa idan har ba a ɗauki ƙwararren matakai daga bangaren gwamnati da kuma su kansu jama'ar ƙasar ba domin taimakawa daƙile yaɗuwar cutar. kasar ghana ta ayyana dokar kulle ne a kasar a karan farko a watan maris na shekarar 2020 bayan samun rahoton farko na kamuwa da cutar ta covid-19 a kasar to a fagen wasanni kuwa a da gasar cin kofin kwallon kafa na afirka na 'yan wasan da ke murza leda a gida kasashen gini da maroko sun samu nasarar tsallakewa a zagayen wasan dab da na karshe gini dai ta lalasa ruwan da ci daya mai ban haushi a wasan da suka buga da yammacin jiya alhadi ita kuwa morocco ta ɗauke takwararta zambia da ci uku da ɗaya a wasan da suka buga a birnin duwala a jiyan sai a ranar uku ga watan fabrairu nan ne za a fafata a wasannin na zagayen dab da na karshe inda gini za ta kara da mali sai kuma morocco mai rike da kofin na shan da za ta fafata da kamaru mai masaukin baki to jama'a labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh To Marilla, bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin labarin wasannin mako. Labaran wasanni. matasa sa sauran masu sha'awar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda cin sai mai kawo muku man labaran wasanni da su shafi gashin mu na nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. To madan labaran kuma mu yayi kallabin shirin da nahiyar Afirka inda zaku ku ji cewa Malam Ahmad Ahmad dan kasar Madagascar kuma shugaban hukumar kwallon kafa nahiyar Afirka kafa ta kaice da hukumar FIFA ta dakatar a watan Nuwamban da ya gabata saboda aikata ba daidai ba na kuɗi da kuma yin amfani da mukaminsa na shugaban hukumar kwallon kafa ta kafa a takaice da karshe dai an sake dawo da shi a matsayinsa na shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka a juma'a ta gabata wannan kuma yana zuwa ne lokacin da aka fara yakin neman zaben neman shugabancin hukumar ta kaf kuma an bashi wannan dama ne zuwa lokacin da za a gudanar da wannan zaɓe kuma ya ɗora ƙara a kotun sasanta tsakanin 'yan wasa domin ganin yadda za ta kaya a ci gaba da fatawa da ake yi a gasar kwallon kafa cin kofin zakarun nahiyar afirka ana iya cewa aski yana gab da zuwa gaban goshi domin kuwa har an kai matakin kusa da gaba na ƙarshe wato kuta final don haka bari mu ka muku makin da kowace ƙasa ta samu a wasan da aka buga ya zuwa yanzu Ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Malade ita ce ke kan gaba a saman tebur a rukunin A da maki bakwai, sai kuma Kamaru ke mata da maki biyar a matsayin ta biyu. A rukunin biyu kuwa jamhuriyar demokradiyyar Congo ce ke kan gaba a saman tebur da maki bakwai, sai kuma ƙasar kongo da ke mata da maki hudu. Sai kuma rukunin C inda ƙasar Morocco take da maki bakwai a saman tebur yayin da ƙasar Rwanda kuma ke mata da maki biyar. sai kuma rukunin d inda kasashen gini da zambiya da ke da maki biyar biyar a saman tebur a matsayin na ɗaya da na biyu kenan hukumar hukuma ta ƙasa a najeriya ta bayyana cewa ta shirya tsaf domin tunkara wasan da za a yi a nan gaba domin ganin sun cirewa ƙasar su kitse a wuta umar yunus wakili a garin jamsana filato ya mana bitar yadda wannan lamari ya kasance ga kuma abin da ke bayyanawa hukumar kokawa ta najeriya ta sanar da shirye-shiryen da take yi na kintsa 'yan kokawar Najeriya don halartar wasannin neman cancantar shiga wasannin Olympics na Afirka da Oceania wanda zai kankama daga ranar biyu zuwa ranar hudu ga watan Afrilu da kuma mai biyo bayansa na gasar Afirka wanda shi ma zai kankama daga ranar shida zuwa goma sha ɗaya ga watan Afrilu waɗanda duk za a yi a El Jadida da ke ƙasar Morocco. 'Yan kokawan Najeriya sun dawo wasanni a karon farko a cikin shekara ɗaya a gasar Baraza a yana guwa babban birnin jihar Bayelsa wacce ta gudana daga ranar goma sha biyar zuwa sha takwas na watan Janairu da yake magana a madadin hukumar kokawar shugabanta Daniel Igali ya ce 'yan kokawar za su fara shiryawa halartar gasannin guda biyu a bikin wasanni na ƙasa da ke tafe a birnin Benin na jihar Edo wanda zai kankama daga ranar goma sha hudu zuwa ashirin da takwas ga watan Fabrairu. Amma ya ce bayan bikin wasannin na ƙasa za su wa 'yan wasan hutun mako guda domin su sarara. Igali ya ƙara da cewa yanayin atisayen za su tabbatar kowane ɗan kokawa ya yi karawa aƙalla guda goma sha biyar domin ya samu kuzari da ƙwarewa ta halatta gasar a Morocco. 'yar wasan kokawa ta biyu a duniya a mata masu nauyin kilogiram 57 odunayo adekoroye ita ce 'yar najeriya kadai da ta yi nasarar cancantar halartar wasannin olympics na tokyo da aka daga wanda yanzu za a gudanar daga ranar ashirin da uku ga watan yuli zuwa ranar 8 ga watan agusta na bana sai dai ana sa ran akalla 'yan kokawa guda bakwai za su bi sahunta zuwa tokyo a bana a wasannin Olympics na Rio de Janeiro na Brazil na shekarar 2016, Najeriya ta gabatar da 'yan kokawa guda bakwai. A halin da ake ciki, hukumar ƙwallon kwando ta Najeriya ta bayar da tabbacin cewa nan ba da jimawa ba jerin sunayen tawagar 'yan wasa da za su halarci wasannin neman cancanta shiga gasar kwallon kwando ta Afirka jiko na uku da ake gudanarwa a Tunisia zai fito. a wata sanarwa da ta fitar ranar juma'a hukumar ta ce tsarin tsinto 'yan wasa a turai da amurka da ma nan gida najeriya ya sa samar da cikakken jerin sunayen ya yi wuya kasancewar galibin 'yan wasa suna tsaka da bugawa kulob-kulob ɗinsu wasanni saboda haka ba za su iya halartar wasan ba wanda za a gudanar daga ranar goma sha bakwai zuwa ashirin da ɗaya na watan fabrairu ana gudanar da wasannin neman cancantar ne a manastir da ke ƙasar tunisia to madalla yanzu kuma bari mu karkata akalar shirin zuwa yankin asiya da naku cewa an gudanar da gasar kwallon tebur ta duniya a tsibirin kish da ke lardin hormuzgon na kasar iran da ranar 23 ga watan janairun da muke ciki zuwa ranar 30 ga watan da muke ciki na janairun 'yan wasan kasar iran ne suka zo na farko a gasar da a gudanar kimanin 'yan wasa 100 ne suka harci wannan gasa inda bayan kasar iran a ƙasashen turkiya rasha faransa amurka kanada romania latvia da kuma kasar mali tsohon dan wasan kwallon kafar kasar iran kuma dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafar ta police muhammad mihirdod minavan ya rasu yana dan shekaru 45 da haihuwa a ranar ta gabata bayan da ya yi fama da cutar covid-19 kuma ya fara buga wasa ne tun a shekara ta 1994 kafin daga bisani ya haɗe da ƙungiyar ƙwallon kafa ta face Police. Har ila ya taɓa samun lambar yabo na ta gulla a gasar kwallon kafa ta cin kofin Asiya AFC da aka gudanar a shekara ta 1996. A cewar wasannin da ake bugawa na cin kofin zakaru a ƙasar Iran, an buga wasanni a mako na goma sha uku inda a ran juma'a ta gabata kungiyar kwallon kafa sefa ta lallasa gulgahar sirjan da ci ɗaya ban haushi sai kuma nafsi masjid suleiman ta yi ta da isiglal ci ɗaya da ɗaya nasaji mazandaran ta kwashi kashinta a hannun zuba han da ci uku da biyu a ran asabar ta gabata kuwa aluminium arak ta lallasa tarakto da ci daya da babu sai kuma mr sanjani ta tashi babu ci tsakaninta da sana'atun nafti abadan fesorin sa halasa mashin sa zita breeze da ci biyu da daya sai sufahan ta kwashi kanta a hannun shahar kuduro da ci uku da ɗaya fula da pekan kuma sun yi jaras babu ci a wasan da suka buga kasar japan ta musanta jirgin da ake yadawa na soke wasannin olympics da aka shirya ta daki bakunci a wannan shekara da muke ciki inda ta da matsayinta na cewa babu gudu babu ja da baya na shirya wasan na olympics kamar yadda aka tsara tun da fari a ranar da ga watan yulin wannan shekarar da muke ciki ne ake sa ran gudanar da wasannin olympics din da kasar japan za ta dauki bakunci yanzu kuma lokaci ya zamu mu karkare shirin da kasashen turai inda za mu kawo muku wasanni ko kuma irin wani da ake tuyawa a can kasashen na turai a gasar kwallon kafa cin kofin premier na kasar ingila kuwa an buga wasanni a jiya lahadi a mako na 22 ko kuma mako na 21 inda kungiyar kwallon kafa ta chelsea tallasa burnley da ci biyu da babu yayin da lasista kuma titan yi da leeds ci ɗaya da ɗaya yanzu haka dai manchester city ita ce kan gaba da maki 44 a saman tebur sai kuma manchester united da maki 41 a matsayin ta biyu ya kuma lasista da ke da maki 39 a matsayin ta uku gasar kwallon kafa ta bundesliga ta kasar jamus kuwa kungiyar kwallon kafa ta dortmund ta lasa osborg da ci 3 da daya sai kuma bayan munich ta lasa hoffenheim da ci 4 da daya wato kuma bayan munich ita ce a saman tebur da maki 40 da hudu kuma su da yake rukun da aka shine ya kawo jiki ya zama wajibin jarin zamu shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu dauke su labaran amma kafin na amma don wanda suka tallafa shi ne kammala musamman Umar Yunus ni ma dugun shin nake cewa ku zama lafiya kuma a cikin cewa tare da mu a shafi mu na yanar gizo da mu sauraron son shi muke yada muku wato www.hausacb1.ng a huta lafiya. Shirin labarin wasannin mako kenan to yanzu kuma sai shirin na kiɗa-kiɗan Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na buleka iran Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda a cikin sa mai kawo muku hauki da kiɗe-kiɗe da mawaƙan Iraniya suka yi domin nishaɗantarwa da kuma ƙayatarwa domin nishaɗantarwa da kuma ƙayatarwa. da yake muna cin kwanaki goma na alfijirin cin nasarar jin jihar musulunci na ƙasar iran ne wato 22 watan bahman yasa za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi kan waɗannan ranaku masu tsarki na cin nasarar jin jihar musulunci a nan ƙasar iran inda kuma ga wasu muku muhammad ali gulris gani da fatan za a gara zama domin a saurari shirin masu iya magana da yana cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi. comandante. از جانی بازو به بازو سب به ما آهنین چنگی a gaishe ka Muhammad Ali Gururi su gwarfe gani a cikin wannan wakar da gabatar. Da fatan ba saurare sun amfana kuma sun gamsu sun ji daɗin wannan waƙoƙi da suka ji. To kuma anan zan ja burki sai wasu za ku ji mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma idan wanda suka taimaka shirin kammala ni ma da gunshi nake cewa ku ci gaba kan cewa da mu a cikin shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng domin jin sauran shirye da muke dauke da su a huta lafiya. da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku wuni lafiya.